Tun a watan Afrilun da ya gabata ne kotun Cour Kont mai kula da yadda aka kashe kudaden ƙasa a rahoton binciken da ta fitar ta ayyana sunayen wasu ministoci da manyan daraktocin gwamnati da masu zaman kansu da handame kudaden jama'a. sai dai har zuwa wannan lokaci ba maganar gurfanar da waɗannan mutane dalili kenan ƙungiyar rotab da turnon lafaji suka garzaya kotu domin an karar da lauyan gwamnati abinda al'ummar nijar ke jira daga gare shi kamar yadda shugaban ƙungiyar yaƙi da cin hanci ta renak adamu umaru ya bayyana da mun kai lissayi shine da mutane sun ka hadda masu ya kai wajen miliyar a shekara guda suka sake to don saboda wannan ne mun ka zo a nan kotu mu kawo kara don mu gwada ma eh, alkalai da lalle mutane sun yi handama sosai wayannan mutane bai kamata ba a bar su don saboda kundin tsarin mulkin mu ya hodi duk wanda ya taba kayan al'umma kenan ya kamata ke shari'a ta buge shi. A washe garin ɗarewarsa kujerar mulki shugaban ƙasar Nishar Muhammad Bazum ya buƙaci ƙungiyoyin fararen hula su ba shi goyon baya a yaƙi da cin hanci da mahandama dukiyar ƙasa. Sabili kenan waɗannan ƙungiyoyi ke cewa sun yi nasu aikin a yanzu ya rage nasa. Malam Ali Idrisa ne shugaban kungiyar Rotab. Mu a ganin mu yau shugaban kasa in ba magana kadai ne yake ba sai mu gani gobe an fara aiki da wannan takarda da babban kotun nan kurur da kont ya hita mu gani wani dukan da aka kira sunansu sun zo sun amsa ma alkalai kasa ana ce babu kwanciyar hankali ba a samu kwanciyar hankali babu shari'a dole mm, shugaban kasa da alkalai su yi wannan a gani menene aka yi wanda ya ci ya ta yi kaso kuma ya biya ma mutane kudin da ya handame wanda bai yi komi ba a ba shi takarda ya ta gidan shi. A ci gaba da neman hanyoyin da za su taimaka haƙata cimma ruwa, ƙungiyoyin sun bayyana shirin soma tuntuɓar al'ummar Nijar don samun haɗin kanta a wannan yunkuri na yi wa kai da kai. Akwai wata takarda da za a yi muna son al'umma mutum dubu dari su sa hannu akan wannan takarda. sun sa wannan hannun takarda kenan zai ba mu karihin gwiwa wanda zai sa mu samu shari'a daidai kuma shi shugaban kasa da ya nema mu taimake shi zai ba shi karhin gwiwa dai ya samu ya aikatar da aikin shi su kuma alkalai zai ba su karhi su kuma su samu su aikin su misalai na barnar da aka tafka a wuraren da kotun ta kurde kwanta ta gudanar da bincike na nunin wasu sun yi amfani da annobar covid-19 don yin cuwa-cuwa inda suka ce sun sayi kowace katifar kwanciyar mutum guda akan jika 416 na sefa haɗe da kowane kofin shan shayi akan jika goma yayin da a wata kwangilar ta daban aka ce an yi odar bahun hatsi a jika 500 na sefa sai ban ɗakin da aka ayyana cewa an gina a miliyan 40 na sefa wanda kuma a cewar masana darajar irinsa ba za ta fice miliyan biyu da rabi na sefa ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger